Assalamu alaikum masu sauraron mu mu da warhaka mu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na labaran duniya. A cikin shirin namu ne yau za ku ji cewa 'yan sandan birnin tarayya Abuja sun kama kasur gumin mai garkuwa da mutane Bello Sale na ƙauyen Dobi da ke ƙaramar hukumar Gwagwalada da aka daɗe ana neman ruwa a jallo. Kafin nan ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. a sanarwar da kakakin rundunar dsp anjuguri manza ya fitar ya ce an kama wanda ake zargi ne a maɓoyarsa da ke ƙauyen faikokore na ƙaramar hukumar gwagwalada dsp manza ya ce wanda ake zargi da 'yan tawagarsa sun harbe wani mutum mai suna ikeje idoko mazaunin ƙauyen dobi har lahira a yayin da ya yi ƙoƙarin hana su tafiya da matarsa mai juna biyu ya ce ana ci gaba da ƙoƙarin